Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan muhawarar ta filin mata. Muhawarar filin mata wani fili ne na tattaunawa jan hankali da kuma wayar da kan al'umma inda muke gayyatar masana su zo su ba mu karin haske kan tambayoyin da ke mai mana kai. A yau filin mata ya karkata ne kan taken rashin mutunta jadawalin shashawar rigakafin yara ya tasirinsa yake akan lafiyar yara. A cewar Bankin Duniya a hali yanzu kasar Nijar tana da yawan haifuwa kusan yara bakwai da shida ga kowace mace inda aka kiyasta karuwar yawan jama'a da kashi takwas bisa ɗari mafi girma a duniya duk dai a cewar bankin duniya ana tsammanin yawan mutanen kasar Nijar kusan mazauna miliyan 23 a shekarar tara za su karu zuwa miliyan 30 a shekarar 2030 don kare lafiyar wa'annan al'umma musamman ma yara an kaddamar da shirin faɗaɗa kan allurar rigakafi wadda ake kira PEV a kasar Nijar a ƙarshen Januwari na shekarar 1987 a lokacin babban taron ƙasashen duniya kan alluran rigakafi a Afirka. Tun daga wannan lokacin ƙasar ta sami babbar cin gaba ta fuskar ɗaukar alluran rigakafi da kuma kula da cututtuka da za a iya rigakafin su Yana da muhimmanci ka kai a yi wa ɗanka allurar rigakafi a cikin shekara farko ta rayuwarsa saboda allurar rigakafi tana kare yara daga cututtuka masu hatsari sai dai wasu matan basu manne wa jaddawalin rigakafin su ba yaya adadin ɗaukan allurar rigakafi yake a cikin ƙasar Nijar a yanzu wani alluran rigakafi suka zama dole ga yara a nan ƙasar Nijar har zuwa wani shekara ne ya kamata a yi wa yaro allurar rigakafi wani irin illa ne yake tattare da rashin bin allurar rigakafi me yasa mata ba sa son su yi wa yaransu alluran rigakafi domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyi tambayoyi ne muka gayyaci madam zaku aishatu puan focal pev ta cse bobiyar barka malama aishatu haka kuma muna tare da dr umar zaratu likitar yara ce wanda ake cewa pediatar barka hajja muna tare da madam louise kwanja ita kuma wacce ke taimakawa likitoci ne wanda ake kira famrele barka hajja barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi da farko dai hajja aishatu da ku za mu fara menene ake nufi da pev to mun gode muku yan radio kalangu da kun ka gayyace mu bisa kan harka shaushawa yara mhm. abin da aka nihi ga pev dai pev kama wata ma'aikata ce daga kula da duk abin da ya shahi shaushawa ta cikin ƙasar niger mhm. kenan duk waɗansu cutocin daga galla zama yara tun aihuwarsu zuwa waɗansu 'yan shekaru pevit ɗin nan shi ga kula da shaushawar da aka kawowa saboda waɗannan cututtotin. Shaushawar da ake kawowa ƙasar Nijar daga ina ne ake samun su? To shaushawar da ake ka ƙasar Nijar duk yawancin su dai da ƙasashen waje na suka zawa. Mhm. Ana samun taimako gwamnatin mu yana yin nashi kuma masu hannu da shumi da ƙara nasu taimako bisa kan shaushawa. Samun shaushawa. wani yankuna ne kuke aiki cewa da pev a cikin kasar Nijar? To, pev ana samun shi ko ina. Duk inda adda likita, duk inda adda CSE, ko wani kazu de sante, duka inda duk an ka ce miki ga ma'aikata ce ta likita inda mutane ke zuwa wurin magani mhm. akwai wurin da an ka keɓe na yin shaushawa. To ku kun ce kuna nan CSE Bobiyar a matsayin ma'aikatan PEM hmm. yaya ake rarraba shaushawar rigakafi da suke fitowa daga shi cibiyar PEV na kasar Nijar. To yanda aka raba mu yanzu kamar ni a nan CSE Bobiyar mhm. wata duka muna rapor kenan wata duka muna dibawa yaran da mun kai ma allurai mhm. kan mu waɗannan abun akwai waɗansu kama a cikin wata mhm. kamar ni a ce sai sc bobel wata duka ya kamata in yi ma yaro ɗari da ɗaya mhm. shaushawa ita pevkin take kawo muku su ke ba mu shaushawa na yara kenan koman da na muka wata duka ya kamata mu yi lissahin ɗiyan da gare mu da abun da ya kamata a bamu mhm. kenan koman da ne muke shak fen na vaccine da za a bamu mu zo mu yi aiki da su ina gane kowace asibiti ita take tambayar adadin alluran da take so sai a aiko mata to haka nan ne mhm. kai ke tambaya tunda kai ke aiki kai ka san nawa ya kamace ka mhm. wataran kuma sai ke ga wataran yana hawa wataran yana sabka amma sai ka diba daidai wanda ga isakka ba a so kana tsakan aiki a ce babu kenan kai za ka komandin kai za ka tambaya wanda ya kamata ta daga maka hwata shi za ka tambaya ka ta can ka amso a kawo gai aikin ka da shi eh malama aishatu ana yawan gudanar da ranakun ƙasa na pev menene tarihin sa meye bambanci da sauran ranakun kenan bambancin da sauran ranaku kama a ce yau wani ciwo wata epidemi kama a ce ta polio ko ko ta dusa ta bayyana ana keɓe rana da aka cewa wanga ranar yau daga wanga lokaci zuwa wanga lokaci an ɗauke ta ne musamman mhm. ranar da za a yi ma yara shaushawa zuwa wata rama har da manya in ta Eh, epidemi ne mhm. daban take da wagga tamu da muka yi nan ga cikin csc mhm. ita ta csc kullun ne tun litinin har juma'a sahiya allah duka akwai allura da ake sahiya allah duka ana allurai mhm. cikin csc kenan su ko wanga sai in abu ya samu ne ake keɓe rana ta yin su kin ga bambancin su da wanda muke yi zan dawo gare ku insha allah malama louise barka a wace shekara kuka fara zama macen da take wakilan al'ummar anguwa da take taimakawa likitoci. Na gode da kun ka kira ni. Mhm. Aikin nan da muka fara na kai shekara biyar. Mhm. Yanzu eh, aikin nan da muka yi muna godin shi ma Allah. Mhm. Aikin nan da muka yi sai ana hada munu mu shiga gidaje gidaje. Mu zai yi mafaka mu yi hira da mata. Su gane me yasa eh, me yasa ana yi annura na yara mm -hmm. saboda lahiyansu mm -hmm. tun da dandanka tana da lahiya ke uwa ke uwa ma kina jin daɗi amma bai da lahiya tashi hankali ne mm -hmm. shine mutanen gidan likita shina aiko mu mu shiga gidashe mu yi mishi hira su gane su sani annuran nan lahiya shi ka kawo. Mhm, mhm. Zan dawo gare ku eh. insha Allah. <laughs> Doktor eh, me ake nufi da jaddawalin rigakafi cewa da karne de vaccination? a turanci. To ina muku godiya tukuna mm -hmm. da da kuka yi a nan studio Kalangu don mu yi zance bisa shaushawan yara. Mm e, carnet de vaccination shi takarda ne da yake sa mu gane yaro an mishi shaushawa kuma ko yaro ya yi rashin lahiya likitoci suna rubutawa mun sani tun aihuwar shi mhm. mun san yaya aka aihe yaro me yasa tun da aka aihe shi ciwo da ya samu har lokacin da ya zo wajenmu wannan duka likita ya kamata ya sani don a kula da yaro cikin karne kuma akwai e, na shaushawan shi kamar yaro in mun ga yaro a wata shida mun san har zuwa wata shida shaushawan da ya kamata ya samu sai mu diba cikin karne in ya same su a lokaci ya yi kyau mu ce ma uwa kin yi kokari ɗanki ya samu amma akwai saura ma'ana dai shi dai e, jadawalin shaushawa yana nuna cewa shaushawar da yaron yake samu ko kuma wanda ya kamata ya samu yake zanawa mhm. to mm, wajibi ne shi yaro a yi mishi allurar shaushawa mhm. wajibi ne a ma yaro shaushawa mhm. tilas a mishi don kahin wasu ciwo da ke kashe yaro kun san yaro ɗan ƙarami akwai ciwo ƙanana ƙanana da suke samun shi kuma suna iya sa suna iya kashe shi mhm, mhm. don shaushawoyin nan da ake ma yaro mhm. duka ciwukan da za su kashe yaro suna ciki in an ma yaro su riga kahi ne ciwo ko tazo battaka da yaro yaron bai samun ciwon nan kuma yaro da aka ma shaushawa cikin yara da ba su samu shaushawa ba kamar da ba su kai lokacin a musu shaushawa ba shi ma yaron da aka ma rigakahi ne ga waɗancan yaran mhm, mhm. kenan bai sa musu ciwo mhm, mm. wa'anne shaushawa rigakafi ne na yara ake samu a ƙasar Nijar to akwai shaushawan babban tari to shi da an aihe yaro ana ya kamata a mishi tun aihuwa da ya akwai na polio mai shan kawa akwai ciwo difteri difteri wani tari ne mm -hmm. da ke kama makokoron yaro yana wani irin da ya mutu mm -hmm. tetanus ciwo da ake samu kamar in yaro ya jimu da ponti mm -hmm. ya yi dan kurji in ba a mishi shaushan tetanus ba yana iya ciwon tetanus kuma ciwon tetanus kun san tana kashe mhm, mhm, mhm. akwai na kokolishi na tari-tarin nan da zabar ma suke ca kokoti kokotiya akwai na menangit kun san menangit akwai ciwoka iri-irin germ da ke sa menangit mhm. akwai wanda ake ce ma hemophilus influenzae akwai meningococc akwai pneumococ to mu yaran na cikin pev vaccination na pev na hemophilus influenzae ne in ya kama yaro yana ba yaro wahala kuma matsalan shi yana sa yaro ya yi kurma ko ya yi ataken kunne ya yi ataken idanu ko ya yi ataken kai kwalluwa mm-hmm. Mm-hmm. don shi ne su dai ne wanda ya kamata wanda ya kamata a yi tun da al'umma ta san da waɗannan ciwo akwai su kuma suna iya kashe yaro shin dokta eh, mata suna iya zuwa kowace asibiti su yi ma yaran su wa'annan shaushawan da kuka zana mm-hmm. kamar a ce yanzu mace ce tana da iyanta kuma ta fara a wani cibiyar kiwon lafiya mhm. shin tana iya koma wani kiwon lafiya ta yi koko ya cancanta ta tsaya likitan da ta fara ta kare a nan wurin kun san gwamnatin nijar ma ya kawo eh, sauki mhm. ya kawo sauki don kowane yaro ya samu shaushawa a lokaci mhm, kenan ba don ta aihu ga CSE ba gobe sun kaura ta aihu CSE bobiyal sun kaura sun tahi kubiya ba dole ba ta komo hasku eh, ta dawo bobiyar ta yi wuya akwai likita Da mhm. karne ɗinta ta ta gwaji musu lokacin ya kai ana mishi mhm. kenan cikin nijar duka ke ba ma nijar ko kasashen ko etazini yaro aka aihe shi in ya zo nijar lokacin shaushawan shi yayi ba bai koma can a mishi nan za a mishi shi kyauta ne kyauta ne kyauta uwaye su san kyauta ne ba a biya ko dala har wani lokaci har zuwa wani shekara wata ashirin da uku mm. har wata ashirin da uku uwa tana kai yaronta ba a ta dala ta tahi da karne din nan dai ta gwadi likitoci sun san wani shaushawa za su mishi a shekaran dai. Zan dawo gare ku insha Allah. Hajiya Aishatu, zamu dawo gare ku. wani alluran rigakafi ya kamata a yi wa yaro a farkon shekarar shi. To, alluran da ya kamata a yi ma yaro a farkon shekarar shi, kenan tun aihuwar shi zuwa watan nan 23 abin da ya kamata. Tun gani da an aihi yaro ya kamata a yi mishi allura ta rigakafin babban tari. Kenan da an aihi yaro ya kamata a yi mishi wannan allura da ta babban tari da ta polio wanda ake ɗasa mishi ga baki mhm. ita bese shi na babban tari shi aka ce ma bcg mhm. mutane suna kiran shi da sunan lamban niger mhm. kenan muna kwatanta musu ke ba wannan zai sa a san dan niger ne a'a mm. dan dai niger suna yin ta ne ga hannun hagu amma abin da take kare yaro da shi shine babban tari shine na farko da ake shine na farko da ake ma jariri mhm. bayan mace ta yi kwana arba'in kenan ai lissahi kamar semen abin ga sati shidda mhm. ya kamata ta zo wurin awo da allura yanzu cikin allurar wanda za a yi mata ana yi mata pentavalan mhm. pentavalan shine ke da wajen allura biyar a cikin shi mai guda ce ake yinta me yake karewa yana kare yaro da ciwon ƙuggugi da ciwon makorgogo da ciwon tetanus yana kare yaro kuma da ciwon me ake ce ciwon anta hepatitis B kuma da na menengo yana kare yaro da ciwon menengit wannan allura ana yin ta har uku kenan in ya zo eh, a kwana arba'in ana ba da wata guda in ta komo ga wata guda halu wannan allura ake mata in ta komo ga shiga ta uku yanzu ga shiga ta uku ana sake allura ana kara ta polio mhm. kenan allurar polio ce kuma cikin tahwari ana yin rotavirus wannan shine wanda ke maganin zawo mhm. shi ke kare yaro da yawan zawo da jarirai ke yi mhm, yanzu in yaro ya yi wata shida wannan ana ba yaro vitamin a wannan shi ke kare shi da ciwon dandumi in yaro ya yi wata tara ana mishi allurar tinanin kenan allurar dussa da ta horar masassara da ta meningit ana yi ma yaro wannan ita shaidar kasar nijar kin cewa da bcj miye take kare yara da shi to lambar nijar wadda mutane ke ce mata lambar nijar bcj tana kare yaro da babban tari kenan abin ga tuberculosis babban tari take kare yaro da shi kin shi manatta zan dawo gare ku hajja malama louise me yasa mata ba sa son yi wa yaran su shawar rigakafi sun ce wai da an yi musu annura yace kahon su suna lalaciya shi yasa ba su son su kai yara mhm. shi da Allah ya sa ma mutanen gidan likita sun aiko mu family mhm. sai mu shiga gidashe mu yi musu hira mu yi shi lalashi shi gane abin da ya sa cikin annura cikin annura na, abin na abin kirki ne mhm. ga sa yara lahiya mhm, mhm. tunda mutum kana zuwa kana yi annura randevu da doktor ya baka kai ta ka yi annura kai ma da kanka kina jin dadi tunda yara dan dandaki tana da lahiya to shi yasa to a matsayin ku na famrele mata masu jawo hankalin 'yan anguwa matan anguwa mm. eh, in mace ta ce miki ba ta zuwa mm-hmm. ta kiya ba ta kai yaron ta mm. yin shafshawa wani irin mataki ke ɗauka lallashi aka yi mishi sai sannu sannu aka yi mika magana shiga ne abin da ya shiga ne abin a cikin annura mm-hmm, tun da mm-hmm. ba ta sani ba kamar da ta sani ba ta ce ba ta zuwa mm-hmm. tun da eh, eh, abin ga abin lahiya ne mm-hmm, mm-hmm. yanzu kana lahiya kana zuwa ko ina kina shin dadi amma ba ka lahiya ina magana babu da ya gane saboda eh, da ya gane saboda lahiya aka mun yi shi mihira dole shi na yi tana zuwa malama aisha to menene a ganin ku yake sa mata ba su yawan zuwan nan to abin da sa mata ba su ba su yawan zuwa wurin shaushawa abun da yawa ne akwai ɗansu mata dan ba su sani ba ne akwai ɗansu mata su ko don tsoro menene tsoro ka tai kai ma ɗanka allura ta hwari kaga ya ini yana kuka yana masassara abin ya sha maka kai sai ki ga ka ce a na bin ga gaskiya ban ta ya ashe allura ga haka take na uku kuma ina lokacin pandemi din ga ta covid vrema lokacin nan tamwar ne za mu ci a likita mutane da sun tsorata babu mai tahiya sai da ya kai mu a wani lokaci da muke huta da maganin muna zuwa cikin anguwa anguwa muna samun wuri mu zamna don mata su rika zawa muna musu allura mhm. da fama mai ake ci da relay dinga kuma mm su ma daga kama muna mm mhm. in gani duka tare ne muke aiki da su waɗansu ko kina gani sai su ce dai allura tana haka tana hakan ga mhm. kama akwai waɗansu mutane da anan daga bata magani kamar ki ɗauki harkar polio ɗin nan babu abun da ba a haɗi bisa polio polio ga ko in ki diba har yanzu dai a likita dai nan dai mu dai da cikin ƙananan likitoci har zuwa manyan likita da laizopito babu wanda an ka kai yaro an ka ce gashi polio ta yi mishi wani abu mhm, mhm. mutane ne sun ka sa a cikin kansu nan ko ba haka nan ba ne duk abun da an riga kahi bai cuta ma yaro madalla masu saurare kamun mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin al'umma mata uwayen yara da muka yi hira da su a nan babban birnin yamai a ni ka wallahi ina kan yara na shan shawa. don saboda an ce tana da muhimmanci sosai an ce nan da aka yi ma yaro suna kiyaye shi da cuta irin hakan da yara ga yi dan saboda shi ne ni kuma ina kansu ko da yaushe in lokaci ya ina kansu wallahi wallahi ban taba ketare ni ko babbar sai da na yi mata ta abon gashi sai zumuwa ta dai zan ɗaita abon samu na kai ta ba tunda an ce cikin karce ana yi ni ka ina yin su eh to muna zuwa daga bakin bayan an yi da wanka zuwa bakin wata tara mun yi da allura mu ba mu koma su kenan iya alluran da muke yi babu wasu kenan eh to in akwai mamu dai ba mu yansu nan muke tsaya wata tara dai ina kai su shaushawa lokaci nake kai su amma shi wannan an mishi shaushawa ta fari yanzu sai muka tai bulaguro to mun yi wata biyu yanzu sai yau ma ne na samu na kai shi na ta yi likitoci ma sun tambaye ni har me yasa ce musu wallahi bulaguro nai. to ya kamata inda zan yi bulaguro ma da in biya da karne kin shi sai na mance ta kenan a gida na mance karnan shi ni kuma nesa ne na tayi to wallahi wasu mata uya ce kuma wasu kuma gani suke wannan shaushawan aka ma yaro kamar wannan dan zahi zahin jikin da yake kamar wata matsala ce shi ba matsala ba ce ba tunda likitoci sun ce ma in jikin yaro bai yi ba wannan zahin ma kamar allura ba ta yi a jikin shi ba Tuma da Dokta, me za ku ce a game da hirar nan da muka yi da matan nan? To, mace dai kun ji ta san amfanin shaushawa, ta mhm. san amfanin shi ta haɗi ta kai ɗanta an mishi shaushawan wata goma sha shida. matsalan kaɗai da ta samu da bata ta ta yi bulaguro bata ta yi da karne ba amma da ta komo daga bulaguro ta ta yi wurin likitoci suka gwada mata a kamishi mhm, mhm, mhm. na warin na biyu din kuma ta ce mata saboda zahin jiki da da shaushawa ke bada ko ko kawa ya wanga wannan ba komi ba ne mu likitoci mun san inda ya kamata a ma yaro alluran shausha a jikin shi mhm. duka likitoci sun sani mhm. kuma inda ake yi ba bai bata mhm. bai bata jiki yalla yaro in an shaushawa in yana tahiya tashin tahiya da hwarin bai wuce ma awa guda ya mance ya koma ciwon alluran ne kurum yake sawa kuma masassara mu a mu likitoci in yaro an shausha ya yi masassara repons mai kyau ne a jikin shi kenan jikin shi ya amshi maganin, maganin da aka mishi mhm. vaccine din nan da aka mhm, mishi mhm, kenan mata kasu ta da hankalinsu in sun ga yaro an mishi shaushawa bai iya tahiya ko ko ya yi zahin jiki zahin jiki kaɗan ne bai kai har karant mm-hmm, mm-hmm. sai dai yalla watakila in sun ga yaro ya shiga cikin wani alhali ta kai shi likita shi ma an tata can an waɗe mata ce da sai aka mishi shaushawa gashi abin da likitoci sun san yayin da za su yi da shi mm-hmm, mm. to zan dawo gare ku hajiya aishatu ne za ku ce akan abin da muka saurara to mun ji sauraron su yadda dai macen ta hwari ta hudi ita ta yaba da alluran da ake tun da ta san unhwanin su ta biyun kuma da ta yi bulaguro yanzu abin da muke so ga mata mhm. tunda duk yawancinsu su sai kiga in za su bulaguro ko in tahiya ta same su ta gaugawa sai a mance da karni shi ko karne kamar pièce d'identité na mhm. kamar carte d'identité na ya kamata duk inda uwa za ta tahiya ta ya kamata ta biya da karnin ɗanta in lokacin awanta ne ko na allura ya kai garin da tattai in akwai likita sai ta can ai mata allurarta mhm, eh wata ta ce ta kai ɗanta har wata tara an mishi allura shi ta wata tara ta ce ita bakin shi kenan bakin shi kenan mhm. a'a bata ƙare ba ya kamata ta rika tahiya tana awo tunda shi ma awo yana da unhwani sosai mhm. tun daga awo aka sani ɗanka shina ga karuwa ko shina ragewa mhm, in yana karuwa abun kwarai ne in ɗako yana rage ga awo aka sani kenan in akwai ragowa cikin development ɗin shi cikin awon shi cigaban shi aha mhm. kana ana ka miye dalilin tana mhm. yiwa bai da lahiya ne kenan so muka mata bayan allura nan ta tara a'a su ci gaba da zuwa likita har ka yi wata 23 tunda a sha shidda a wata sha shidda akwai allura da ake ma yaro shekara guda da kwana hudu eh da wata hudu mhm. akwai allura ta rafel da ake ma yaro ita ma ta abun gace ta tininimci ta dusa ce ake ma yaro kenan ka a tsaida da bakin wata tara. Ta da zan dawo gare ku malama louis me za ku ce akan abin da muka saurara kun jire mata wa'anda kuke zuwa su daga cikin wa'anda kuke zuwa gani. Mm. Na mata hwari tun da ya ci ya san annura me shi ke yi mhm. yanzu shi sa gane mhm. ta gode Allah. Mhm. Amma na bin nan sai dai na bin nan shi ta gane na ba. Tun da shi diba. dan ka ya zo ba lahiya ka tashi ka tafi giran likita ka gani infirmiye ka faɗa infirmiye ta tambaye ke ce to me yasa dan dan ke ce ne palu ne an diba an gani palu ne yanzu an ce ka tai ka so magani an kawo da annura an yi mishi dandan ki annura ke ta gida gida yanzu ta yi kwana bi dandan ki ta samu lahiya kai ma wa yara ke ke ji daɗi mana ko mm-hmm, mm-hmm. yanzu ke san annura na amfani shi kai annura nan abin kirki ne ga ba mutum lahiya tun nuran da aka yi aka yi ba komi na ba saboda lahiyar nan dai mhm, mhm. to wanda bai gane ba sai dai a yi mishi lallashi a hwada mishi kaka za a yi su gane mhm. she uwata ma su gane nura nan da ana yi ma yaran nan saboda lahiyar nan daina haka ne eh. zan dawo gare ku insha eh. Allah dokta wani illoli ne yaron da bai samu ba shaushawa ko kuma bai samu aka yi mishi shaushawar rigakafi duka ba yake tattare da shi to yaro kun san shaushawan na rigakafi ne mhm. kayan yaro ya girma akwai ciwo iri-iri mhm. cikin duniya mhm. to yaro da ba a ma shaushawa ba yana iya kama ciwon nan kuma in kun ga ciwon nan kamar yaro in ba a ma shaushawan pentavalan ba ya samu meningit hemophilus influenzae mu ne mai ba yara wahala na haɗi muku mai sa mhm. yaro ya zama kurma ko makaho ko ma yaro ya rasu a samu rasuwa mhm. wannan duka dan ba a yi rigakahi ba mhm. kenan rigakahi abu mai kyau ne ga yara ga lahiyan yara to ina wanda shi an hwara mishi amma ba a cika kare mishi sauran shaushawar ba ya wani illa ne ke tattare da shi kun san yaro in an mishi ta ce a eh, maku si sati shida mm-hmm. ya kamata a yi shaushawa penta mm-hmm. in an yi shi an tsaida yaro bai samu duka rigakafi da ya kamata ba mm-hmm. sai a yi na biyu wata in wata ya kai a yi na biyu in wata guda ya wuce a yi na uku in yaro na ya samu pentabalan uku rigakafin shi ya cika to akwai wasu yara da in an uwayensu sun musu guda shi kenan yaran nan suna iya kamun ciwo uwaye in sun tuna wataran akwai mantuwa mhm. wataran akwai bulaguro wataran akwai rishin lahiya mhm. amma ran da duk uwa ta tuna da bata ma yaron ta shaushawa ba shaushan da ya kamata ta yi guda ba ta yi sauran ba mhm. tana iya ta gidan likita mhm. ko ko likita ma in yaron kamar ya yi masassara an kai shi likita likitoci duka sai sun ce ba ni karne in sun diba karne din yaro sai ce a ah, yaron nan bai samu shaushawan shi na biyu ba mhm. in an kare mishi magani likitan sai ce ki tahi a mishi ta yi an san ta yi amma ina ana iya kamo retar din nan mm. a mishi shi shi wannan laicin har wani lokaci ya kamata ana iya kamo shi kowane lokaci har shekara biyar ana iya ma yaro mm. Mm. masha Allah eh to zan dawo gare ku hajiya louise ku haɗa mana menene matsalolin da kuke fuskanta tare da uwaye matsaloli ya shi eh, da mu da eh, uwa yara eh. hira na muka yi musu mu hada musu saboda mine an ka aiko muna wurin su mhm. da saboda mine a nura gi ba ku samu matsala irin a cikin irin muna samun matsala mhm. amma wannan duka hankuri ne mhm, da kuna mu mata tun da wurin mata ne mu duka guda ne wani irin matsala ne kuke samu to wata rana kina ga yadda ki kai gidan gidan uh, bakin gira. ko gira na wani ka buga ba ba su amsa ina kwanan ku ina kwanku akwai mutane ba su amsa sai ki ce to akwai mutanen nan ma sai wata kina shi wani ya ce eh akwai wani sai a bude mhm. a yi a tambaye shi ya ce miya ya ce dai saboda an ka iko mun ne ya ce a gwada muku mhm. harakan nan nura nan daina mm. ya ce wai sha ni na kare ya ce kawo karne mu gani sai a kawo karne mu diba sai mu diba an gani wani ta kare wani bata kare ba sai mhm. mu ce to ke ke saura kadan ya ce to ni ce mun go mun muna tambaye muna roko ki ne mm. ki ta ki yi ma nura na yaran nan su samu lahiya da dan ki kina lahiya kai uwa ta ma kina jin dadi ne mm-hmm, mm-hmm, ah? mm-hmm. sai ki tahi ka samu lahiya ba saboda komai saboda lahiyan nan ne ka shirya ka tahi makwabtar su suna zamne yaran su kullum dai randofu doktor infirmier ta ba su sai su tahi ke kina zamne ciwo da ya zo sai kama dandanki ke ce ba ki zo allura eh ina lahiya eh to tunda baba ta tashi akwai wurin ta tashi hankali sai shi tashi shi ta wuri allo ran da ya tashi a nuna nan duk sai a sa mata yanzu kwana biyu dan ta ta samu lahiya eh tashi di mana mhm. yanzu sai shi gane maganar mu da muka yi shi gaskiya yana da mafimanci eh. wace irin mace ya kamata ta zama family family sai dai wanda kika yi hankuri kuma mm. dariya komai duka komin masala duka sai ka huce shi mhm, mhm. ka kama ne hankuri dai kana dariya ana ma ana komi duka ana yi maka sai ka yi dariya kamar bai yi mishi ciwo ba mhm. shi na famar To madalla za mu dawo gare ku insha Allah kafin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata cewa da assistant social ita ce Fatima Madam Bubakar ta CSE Rekazima. Uwar gidar Bubakar Fatima Subudo ta yi karatunta na firamare a jihar Doso daga shekarar 1979 zuwa 1983. A shekarar 1970 ta ci gaba da karatunta a makarantar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa a jihar Yamai inda ta samu diplomanta na taimakon al'umma da ake kira assistant social. Bayan shekara ɗaya ta fara aikinta, yanzu haka kuma ita ce ƙwararriyar ma'aikaciyar zamantakewa a cibiyar kiwon lafiya ta unguwar Rika Zama a jihar Yamai. Tana bamu labarin yadda ta fara. na fara aiki a 1991 assistant dai aka ce assistant kawai ka yi edan mutum idan kaba shi ne taimako ka taimaka e shi ne assistant dai yadda sunan ma ke hodi da nasaranci mu yanzu in aka je kasashen nasaru yadda suke les assistant sosai yadda ake musu ba ɗaya ba ne mu da nan fiske mu yanzu tun promotion in nan namu da aka ɗauka ya ma gwamnati bata ɗauke mutane ba mu ne na ba na ƙarshe dai cikin bisa aiki cikin likita abin da muke musu nan ga mu dai abin gane muke muna yin vaccination muna musu awo muna ɗaukar tsawon su muna diba mu gani kuma mutum yaron gaba yi da tamuwa ko ko yana da ita mu ɗauki inda yana da tamuwa mu ɗauke shi muna ɗaukar 'yan tamuwa kuma muna ba su gargaɗi kin ga gargaɗi bisa abincin da uwa ya ya kamata su ba su da bisa tsabuta da duka dai abin da na rigakafin eh, da bisa dai alluran dai muna musu magana gargadi kasa burka cire alluran nan eh, da bisa kuma hutu duka ana musu magana bisa shi A cewar Malama Fatima Subudu, son taimako ne ba ta karfin gwiwar zaben wannan aikin, hanya ce kuma da ba iya cewa ba ta tattare da matsaloli. Ni dai ina so in yi in taimaka mutane, in yi me ke da suna <laughs> in taimaki mutum dai dai duk wanda ya zo ina in dai ina da hali wallahi ina jin tausan dan adam sai in taimake ka in dai ina da eh shi yasa dai na doke aikin nan a matsaloli akwai su nan ga bismillah tun da yanzu lokacin nan dai ko da muna cikin abin ga bemi muna da abin ga da muke na taimaka ma mutane akwai takardu da aje kawo mana na taimaka ma mutane in ka taima in ka mutunan ka bakka dibe alamun shi yana wani irin taimako yake so yasa dai matsal ne matsala a stan nan ga Niger to gurin mu dai to ke duk wanda na samu in Allah ya da alhal da dai gwalgwado samu mu taimaka ma mutanen abin da yake son nan mu mishi shi shi ya ji daɗi mu ma mu ji daɗi ku mun taimaka ma. Abokanan hulɗarta Malama Hajara Yandu wakiliyar mata unguwa a gidan likita da uwar gidan Isaka Rumanatu mai aikin hucin gadi dukansu sun yaba da aikinta. To aikin ta kai alhamdulillah in ya ta waye tana zawa cikin lokacin ta yi ta An tara mata a musu hira bisa kan shaushawan yara da awon yara. an ƙare sai a fara aikin. Eh, zama na da ni da ita babu wallahi duka sai zaman lahiya tun mm. 2011 muna tare muna aiki tare eh, ba mu ga laihin juna ba sai alhamdulillah madam fatima dai yanzu dai mun shekara guda da na fara service nan wurin ba da matsala ko guda da ita mutunci wadda tana aikin ta da ya kamata kuma ita da mutane ban gani ba suna da matsala ko guda to lai zaman mu alhamdulillah patron ki ta ce kuma uwa ta ce muna tare ba mu da matsala ko guda a yau shekarun ta hamsin kuma uwa ce ga yara biyu. Uwar gidar Bubakar Fatima Subudu tana mai so kuma mai ba aikinta mahimmanci tun ranar da ta fara aiki. Tuma madalla kun saurari tarihin Malama Fatima. Hajiya Aishatu kun san Malama Fatima? Eh, kwarai ko ni san Hajiya Fatima. Me za ku ce akan tarihi? Abokiya aiki ta kuma abukiya ta ce. Mun yi aiki tare ka zama abun da shi shekara biyar. Mhm. Ke gani ko kuma aikin assistant social da ta haɗe shi dai ne. assistant kenan a ne aikinmu na taimakawa ne taimaka ta kowane fanni in fannin lahiya ne in fannin zama ne da mutane mm-hmm. madalla duka hakanan ne ban ga wata matsala da ita ba da mun kai aiki tare alhamdulillah sai dai kawai muna roƙo ne assistant social dai a san meye matsayin mu mm, mm, mm. tunda an ɗauke mu kamar mutanen da awo da yin allura kaɗai ne an namu a'a mm-hmm, mm-hmm. mu ko da mun kai wannan karatu don mun san mahimmancin shi ne kenan muna roƙo ne a san mahimmancin aikin mu a nan cikin ƙasa <laughs> masha Allah zan dawo gare ku Hajji kun san malama Fatima na santa tunda mu da mu da tare yanzu ma tare kuke eh, mm, tare muke sai su ire ka zama wallahi zamanta akwai dadi ba ta matsala mm, mm. dokta mm-hmm. me za ku ce akan tarihin fatima to fatima dai ban santa ba mm -hmm. amma na saba aiki da assistant social kuma na san aikin da suke yi vraiment mhm, mhm. suna kama mu kwarai-kwarai balle mata da suka zo da wasu da yayi mhm, wala don mata suna kama ma mata suke tahiya su nemi in akwai neman magani suke tahiya su nemo don kan mace kar ta biya in akwai matsala mata da miji ko ko in sun zo sun haɗi problem in assistant suna neman solution mhm. yaya da za a yi wata ran har minister assistant suna ta promotion de la femme protection de l'enfant in mace ta zo tana da matsala mhm, mhm. aikin su kenan vraiment suna kama mu to madalla eh hajiya aishatu ta yaya za a tabbatar da cewa an mutunta jadawalin shaushawar rigakafi to wannan ne abin da ya kamata a yi shine ai me ake cewa aita ta sensibilize ai waye kai mhm. da ku yan radio da yan tele ya kamata kuma duka ku kama mana mhm. tunda wanga abun abu ne da ya shahi kowa tunda yanzu sai mu ce mun gode ma Allah mata suna ga ganiya mhm. yanzu vraiment ana samun frequentation kwarai likita wurin zai zuwa allura mutane suna nan gaganiya ya kamata kuma a kama in cikin gari ne in wurin bukukuwa ne in ko ina ne da inda duka ga wani aturfaman na alheri ana yi ana kasancen shaushawa ana waye ma mutane kai mhm. da tafaji mediatic ko kuma ya kamata ku rika kama muna mhm. ana yi duka gaba daya mm. wani irin kira za ku yi zuwa ga mata to abun da kiran da muka yi ma mata muna kiran su ne su mai da hankalinsu zuwa ga lahiyar ɗiyansu su mai da hankalinsu zuwa ga shaushawa wannan shausha wannan ba a sayanta kuma ko da wani lokaci ka tai likita kana tardata ko da wani lokaci ana maka allura ka da ta kai ka su rika tahiya suna biɗa maɗiyansu me ake ce maganin rigakafi maganin rigakafi tunda shi dai ne an magani ba sai in abun ya samu yaron ka ba ka dauko da shagal shagal ka ce ka zo gashi gashi an ka bude karnan ka an ka diba yalla ka him hata uku ma baka zo likita ba yanzu duk shine muke nan ga samu ka dinga na masassara cizon sabro da yawa mata suna ta da nan ne muke samun karnan waɗanda ba su nan ga maɗiyansu shaushawa mhm, sai mhm. muna abun ga muna kansu suna tuha na wurin ana waye musu kai in yaron su yayi sauki su zo ana musu kwanciniyan shaushawa ana ci gaba da yi ana ci gaba da allurar su to madalla malama louise ta yaya za a yi mata su mutunta shi jadawalin shaushawa a matsayin ku na famrele da ba dai sensibilisation ne da wayar da kai da sensibilisation ne ga sa dai mata su gane lokacin shi ya kai ya kai a ta a ta a yi sirsa wannan mhm. shi na shi ka tasu su zuwa da sun gane mu duk sun san abin da ya kawo mhm. tun da sun gane mu sun gane a ce eh, eh, eh, wasu su ce lokacin ya kai har wata rana ma ina cikin kasuwa saki ina gani mata ya ce ke famrele ina ina wuni ni ce lahiya ya ce menene ya ce muna son dai Eh, mu zo ni ce ku tai ku zo ku zo ina cikin fahim ina cikin sa'isi mhm. da ku zo kuna gane ne zo sun zo su kawo karne in ba Fatuma Hajiya Fatuma mm. su diba su ta ya kai sai a yi musu allura su ta su ma da kansu ma wata ran sai su tambaye akwai wasu ma masu neman cewa ah, a duba musu oh, akwai wasu wanda bai su so mm. oh, amma dai sun gane sun gane mu mun shiga gidaje sun san haraka allura ne allura ne eh. ah, to madalla <laughs> wani irin kira zaku zuwa ga matan nan waɗanda ba su son zuwa su yi wa yaransu muna ta lalace muna hoda mishi su gane abin da ya a cikin sosa wannan saboda lahiyar na yaro ne mhm. da danki suna da lahiya ke ma da kanka kina shin mhm. Ta shi ki ta gidan likita a yi mishi annura ba kwana bi ciwo na ya huce mhm. ba ta kai ma kwana bi in minute ta huce dan danki tana wurki to da mun gode <laughs> malama louis eh doctor yaya za a yi a tabbatar da cewa an mutunta jaddawalin shashawa to su duka sun haɗi wayar da kai mata su san da yaro in sun aihe shi ya kamata a mishi shaushawa ya kamata mm -hmm. gwamnati na iyakan kokarin shi don duka yara su samu su samu shaushawa mm -hmm. yaro in ya samu shaushawa shi ko ciwo ya zo gare shi da sauki zai yi mm -hmm. yaro in bai da shaushawa kun ga likita in ya tahi uwa na wahala uba na wahala gwamnati ma na wahala tunda gwamnati ke ba da magani mhm. gratuito yaro in an mishi shaushawan shi akwai avantage da kuma shaushawa ba su biya ba su biya kuma yanzu likitoci ma in uwa ta tahi kamar ta tahi ta diba a diba mata shaushawa yara uwa da ta samu yaro yaro bai da shaushawa a mishi shi shaushawa nan da nan mhm. ka a ce ta tai ta dawo in ta mhm. ce an ce ta tai ta dawo ba ta samu mhm, kenan yaro duka da likita ya cabo a mishi shaushawan shi kahin ya ta gida kuma a kwatanta ma uwa yaushe za ta komo an hwanin shi duka a waɗi uwa ina ji suna ganewa. To wani irin kira za ku yi zuwa ga su mata da kuma su likitoci masu yin shaushawa? to ni da likitoci zan fara mhm. likitoci su duka sun san amfanin shaushawa bai kamata ba a wani mhm. kenan uwaye hankuri za mu yi da su in sun zo wasu mhm. in sun ga jama'a na shau sai su ce sun tai su komo gobe sai likitoci sun tsa sun musu magana su ce akwai jama'a kowa yana so ya samu mu su likitoci suna da rapor ɗinsu yara nawa suka ma shaushawa mhm, mhm. duka muna su uwaye su yi hankuri likitoci su yi hankuri yaro uwa an taka yaro ɗauki karne ki diba in yana da shausha da za a yi mhm. a mishi in bai da shaushawa uwa ta ce gashi ɗanki an mishi shaushan shi bai da shaushawa yau amma ga lokacin da zai zo ki yi ƙoƙari ki kawo shi uwaye kuma na san harakan mu ma uwaye ne muna da harkoki da yawa amma lahiyan ɗiyanmu ya yi komi <laughs> ya yi komi komi muke yi kana da biki kana da ran biki ka ce baka zuwa kai ɗan ka shaushawa saboda bikin nan mhm. biki bai karewa